Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu 'yan ƙasar Colombia da ake zargi da hannu a kisan gillar da aka yi wa shugaban ƙasar Haiti, Jovenel Moise. Wasu kamfanoni hudu ne suka ɗauke su aiki kuma a kashi biyu suka je ƙasar da ke yankin Caribbean ta Dominican Republic a cewar shugaban 'yan sandan Colombia a jiya Juma'a. Shugaban 'yan sandan Haiti, Leon Charles, ya ce an tsare mutane sha 17 dangane da kisan Moise. A wani taron manema labarai a Bogota babban birnin Colombia, Janar Luis Vargas Valencia ya ce akwai kamfanoni hudu da ke da hannu wajen daukar aiki da tattaro mutanen da ake zargi a kisan. Ko da yake bai bayyana kamfanonin ba saboda ana kan tantance su. Vargas ya yi alkawarin cewa Colombia za ta ba da cikakken haɗin kai bayan da ƙasar Heri ta ce shida daga cikin mutanen da ake zargi a kisan ciki har da mutum biyu cikin uku da aka kashe mambobin sojojin colombia ne da suka yi ritaya Wakilai 'yan taliban da ke moscow sun faɗi cewa ƙungiyar ba za ta kai hari kan manyan biranen gundumomin ƙasar ba duk da cewa wasu bayanai da suka bullo sun nuna cewa mayakan taliban sun kai hari a babban birnin lardin kandahar na afghanistan 'yan sandan kandahar sun ce sun samu taimako kuma sun iya daƙila haram A wani taron manema labarai a Moscow a jiya Juma'a da gidan talabijin ɗan Afghan TV ya yada kai tsaye. Shahabuddin Dalawar, shugaban tawagar 'yan Taliban, ya ce kungiyar ta yanke shawarar daina kai hari a kan birane don kawar da zubar da jini. Mai magana da yawon kungiyar Taliban, Zabihullah Mujahid, ya faɗawa muryar Amurka cewa matakin daina kai hare-haren kan biranen na wani ɗan lokaci ne. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin a jiya Juma'a ta waya game da kutsen yanar gizo a kan Amurka da aka gano daga Rasha a kwanan nan. Biden ya ce ya bayyana wa Putin a fili ƙararra cewa Amurka ta sa ran idan an samu kutsen yanar gizo daga Rasha duk da cewa babu hannun gwamnati a ciki. mun sa ran kasar za ta yi wani abu idan har muka ba ta isassun bayanai don ta ɗauki mataki akan koma waye. Biden ya faɗawa manema labarai a wani bikin sa hannu da aka yi a fadar White House a jiya Juma'a cewa komi ya tafi daidai a tattaunawar wayar. Ina da kyakkyawan fata a cewarsa. Da aka tambaye shi ko akwai wani sakamako da zai biyo baya idan Rasha bata ɗauki wani mataki ba akan kutsen yanar gizon ɓata gari sai shugaban ya ce kwarai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kasar Indonesia ke fama da ƙarin yaduwar COVID-19, gwamnatin shugaba Biden ta tura rigakafin miliyan uku na kamfanin Madana zuwa kasar. A wani taron manema labarai a jiya Juma'a, sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amurka, Jan Saki, ta faɗi cewa mun fahimci mawuyacin halin da ƙasar Indonesia ta samu kanta a ciki yanzu na ƙaruwar yaduwar COVID-19, kuma muna yi wa waɗanda annobar ta shafa fata na gari. Kasar Indonesia dai na fuskantar yaduwar COVID-19 kamar wutar daji da mace-mace na tarihi saboda nau'in cutar na Delta mai saurin yaduwa. Wani babban jami'i a gwamnatin Biden ya faɗawa muryar Amurka cewa rigakafin da aka tura na daga cikin kaso mafi yawa da Amurka ta bada gudunmuwa. Gaba ɗaya yanzu Amurka ta ware rigakafi miliyan hudu don Indonesia yayin da ya rage sauran cikon miliyan ɗaya da za a tura kwanan nan. A karon farko mazauna garin Litton a garin British Columbia da ke Canada suka ga sauran abin da ya rage a garin a jiya Juma'a tun bayan da akan dole suka gudu don tsira da rayukansu 'yan kwanaki da suka gabata. Garin da ke tsakiyar gundumar British Columbia ya ja hankali a ƙarshen watan Yunin da ya gabata saboda yanayin tsananin zafi na tarihi da aka gani wanda ya kai maki 49.6 a ma'aunin Celsius Bayan haka kuma wutar daji ta kusan cinye garan sakamakon tsananin zafin a bangare guda. Garan mai yawan al'umma kusan 250. 'Yan mintoci aka ba mazaunan shi don su tashi a ranar 30 ga watan Yuni, tare da mutane kusan dubu biyu da ke zaune a garuruwan da ke kusa. Bayan da wutar daji ta kama sakamakon abin da hukumomi ke kyautata zato ayyukan bil'adama suka haddasa. Kashi 90 cikin ɗari na garin ya lalace a cewar magajin garin Litton John Polderman. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling! It must be love. It must be love. alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya gurin ku. Lafiya lauya aka ji da zafi. Zafi okacinsa. sai dai mun sha ruwa amma duk da ruwan sama da muka sha babu wani canji da muka samu Allah sa mu ga bayan wannan yanayin shi kuma kowane lokaci da irin nashi haka ne da irin nashi matsala da yake zuwa da shi haka ne to yau ma kamar yadda muka saba muna da jerin gaishe-gaishe musamman dai muna da raki da za a ɗaura. haka bari ya huce zuwa ga yaran marigayi alhaji abdulmajid umar daura sarkin malaman daura da kuma na marigayi imam muhammad mazawaje koki allah ya sa na faɗi wannan suna daidai domin ɗaurin auren 'ya'yansu mustapha amiru abdulmajid da kuma hajara na sidi muhammad waɗanda za a ɗaura wa aure a yau ɗinnan da ƙarfe goma sha ɗaya da rabi na safe a masallacin ibrahim bulbula koki da ke kan titin kasuwar kumi birnin kano to allah ya sa an yi adace ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare amin summa amin To sai kuma sakon taya muna zuwa ga Alhaji Masaudu wazirin London da Sheikh Usman Orlando na unguwar Tafo a Kumasi murnan auren 'ya'yansu wato Abubakar Sadiq Masaud da amaryansa Ramatu Sheikh Usman Orlando wanda za daura gobe Lahadi kenan a unguwar Tafo Kumasi a masallacin Masjid a nasar to Allah ba da zaman lafiya da zira'a ɗaya ba. Amin su amin to har yanzu muna miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ta a bar ya huce zuwa ga iyalan honorable abdul aziz tonko bukari da na marigayi adamu umar bila waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu jamilu abdul aziz tonko da haifa adamu bila za a ɗaura auren sinan ne yau asabar ah, babban masallacin da ke kusa da tsohuwar kasuwa donga jihar taraba da karfe goma na safe idan allah ya nuna mana to allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin har yanzu muna miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna wannan auren an riga an yi shi to masoyan abar ya huce wato alhaji wadatau hmm. ma dawaki na ubek abuja muna murna taya shi murna auren yarsa da aka yi wato hafsat abdulrahman wadatau ma dawaki da angonta abdulmumini dawa da fatan allah ya basu zaman lafiya da zuriya mai alfani amin sun amin bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta abar ya huce zuwa ga iyalan malam ismail suleiman tanko unzenge da na iyalan Malam Alkasim dan Talabello waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Muhammad Yakubu Ismail Uzenge da Nazima D. Alkasim. Za a yi wannan auren ne a yau dinnan da karfe goma sha ɗaya na safe a na Nasidi Taylor Close a bayan Jonapol Supermarket. a gidan alhaji bello dan sarki allah ya bada ikon zuwa ya kuma sa an yi wannan aure a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin summa amin. Muna kuma mika gaisuwar taya murna ga ma'abucin murya Amurka Alhaji Mansur Gashuwa a jihar Yobe wanda ya aurar da yarsa Jamila a makon jiya. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. sarautar Gombe Alhaji Ahmadu Danjaro wanda Allah ya yi wa rasuwa bayan fama da doguwar jinya. Yana mika gaisuwa shi kansa zuwa ga sauran 'yan uwansa da suka hada da Hassan jaro da Nasiru da kuma Hussaini. amin to sai kuma sakon ta'aziyya zuwa ga iyalan hajiya kande wato mahaifiyar sulamun tari kenan dan wasan kwallon kafar nan wanda za yi addu'an arba'in ta yau da safe kenan a gidanta da ke unguwar dansuman daga accra to allah ya nuna mana lokacin kuma allah ya ji kanta da sauran magabata baki daya sai kuma sakon gaisuwar bangajiya zuwa ga sarkin hausawan accra mai martaba alhaji muhammad kabiru wahi kadir english wanda ya wakilci hausawan ghana a wurin bukin karban sandan mulki na masarautar kano wanda aka baiwa sarkin kano mai martaba alhaji aminu ado bayero to sarkin hausawan ghana muna maka barka da dawowa tare da fadawanka musamman waziri alhaji sanusi ali ahmad da kuma sarkin samari mazajin aiki alhaji salisu maude to barkanku da zuwa allah huta gajiya To amin su amin yau aka ce zuwa da kai ya fi sako muna da gaishe-gaishe amma wannan dama Eh, samu muka mm. ana muhawara tsakanin makaho da gurgu guragu da eh, makafi eh, <laughs> eh haka abokan juna da kuma mm. suna wasa da juna sai muhawara ta kawai Allah sarki da muka ji muhawara na muka ce to ai ko lalle sai <laughs> mu ma mu jiyar da masu saurare mu ma mu jiyar da masu saurare su raba fada su ji a cikin su wa'annan masu muhawara na waye ya fi gaskiya shugaban indiyan na kasa gabaki daya da kuma abokin hamayarsa sunana kwamra muntar sale sakataren yada labaran ƙungiyar makafin arewacin najeriya kuma galadima makafin abuja bara da makafin katsina abinda ake magana na ji kuna ta gaddandami ne akan auratayya kuna nufin aure tsakanin makaho ne da gurguwa ko kuwa gurgu da makaho da wani zan fara da ba mu tare wurin da ni ni zan fara eh. da ni abin ya hidamu kamar da abu ya hidamu ya hidamu shi abin da ya sanya ni da tarayya ta da guragu ta kuma muna tare da su dubu bisa dubu ba ma ɗari bisa ɗari ba amma na da mu gurguwa dai ba su bani ba da ma abin mamaki su kuma sun nemi makafi sun samu hannu daga yanzu ma dama muna so mu haɗa auren jona a tsakaninmu mm. gurgu ya auri makauniya makaho ya auri gurguwa mm. to kuma ni ban aura ba kuma ga wani shi wasu sun fara aure to wannan abin shi ne nake ta tunani da tarayya ta da su ko yaushe ne za su min hanyar gurguwan aura ko kuma ban dai san ranar ba ne? To, Malam Sani da masu sauraron mu, mun tari kamar yadda ya bayani tun farko, hmm. akan kira shi ma makahun guragu. Kowa ya san shi da guragu ne. sakamakon haka muka mai tayin gurguwa hmm. wannan gurguwa tsaliliyar gurguwa wanda ko ina ne ta isa mace mm. kaman za a yi kaman ba za a yi ba daga ƙarshe dai ya ɗibi ƙasa ya watsa mana ido muna gab da mu makanci a kan wannan lokaci saboda ƙasan da ya shiga idonmu abinda mun tariye mana wannan kusan sai mu cin akwai mutumin da a cikin dai makafi akwai wanda ya ci mutuncin mu to mun tari yana ɗaya daga ciki dalili a nan mun masa tayin gurguwa saboda tarayyar mu ya ce ya yi muka tambaye shi dalili ya tsaya yana kaiwa kasuwa ai ba da ma kai kawa kasuwan ne ma da sauki <laughs> da kaiwa kasuwa ne ma da sauki ma sani ko eh kwarai kan shi ya faɗa bakin sa amma in baka faɗa in ka faɗa dai ba zan faɗa abin da ka faɗa eh amma ai abin da nake so eh. gurguwar da nake so hmm. ai ba ita ba ce kwace ra ku bani ni akwai wadda nake so to kuma ku ba ita kuke so ku bani ba kaga kutun da ba ita kuke so ku bani ba a bari mana tun da abu da yawa abu a kasuwa a bari in zaɓa abin da nake so mana ko yadi ka je saye kasuwa a ya kamata a barka ka zaɓi wanda irin kala da kake so <laughs> mazani gurguwar da ya gani eh. ko kuma ya ji eh. ta eh, kamar yadda tsarin makafi yake tun da su ba gani suke ba sukan gane mace a murya da sauran mu'amala haka da sauransu shi da kanshi ya ce ga wadda ya yake ganin za su daidaitu na ah. ce in har da gaske kake yi wannan baka da matsala sai inda karfinmu ya ƙare saboda tarayyar da muke da shi tsakaninmu da kai hmm. saboda koma wane ne duk an kai matsayin da makafi suna korafin cewa tari ba ba makaho ba ne guragu sun kwace shi saboda duk wasu mu'amalan shi da guragu yake yi duk wani tarayyan shi da guragu yake muka ce to babu abin da zamu maka yanzu an daina tilastawa wajen aure sai mutum ya gani yana so sai ya karfafa wannan aure da ya nuna mana ga wanda yake so muka karfafa ya watsa mana kasa a ido To kai kaji. Ai, to an dai dawo magana ta, kamar yadda ka ce, tabbatar da cuɗanya ta da guragu to Allah kaɗai ya san iyakarta kuma Allah kuma ka san ba abu mai tsara danƙon zumunci da soyayya illa irin aure yanzu nan ka zama ɗan gida ka zama ɗan dangi kaga sai aure to amma da na nema ai sai a bari wadda nake so ita zan aura ko ba haka ba ni kaga dama dai ai gurguwar da nan aura kaga wadda ni zan taimake ta kaga ba ita ce za ta taimake ni ba wannan shi ne tun yanzu a matsayina na makaho ne ne a rugurguwa kaga taimakon ta yau ko ce aka ihu ta zan ɗauke ta in dora a wuya in tsere da abuna. to kaji dago ba kai wa za ka ba wa za ka ba wato ni dai ni dai ba zan nuna wanda zan ba gaskiya ba amma wannan da ta ce za ta zama dillaliyan mai neman kuturwa eh. to ni kuma zan taya ta da buɗe mata shafi na yanar gizo <laughs> wanda ke bukata ya shigar da ta yi sai in aika mata ta neman masa kuturwa. To ga abin da suke cewa ga abin da suke cewa. Da farko ina gaida shugaban kungiyan makafi na kasa Malam Isiyaku Adamu da shugaban kungiyan APC na nakasassu na ƙasa Misbahu Lawan Didi da shugaban kungiyan PDP na nakasassu na kasa Abdullahi Ilu Jigunu da shugaban hukumar mai lura da mutane masu na nakasa ta Najeriya Mr. James Lalu na ƙarshe shine ina gaida shugaban eh, ma'aikatan nakasassu suna jihar Kaduna Haruna Aliyu ya kasai da iyalina da sauran yan uwa abokan arziki duk ina musu fatan alheri ina gaishe su da farko ina gaida gunduma na mai girma waziri sani tsabu ina gaida limamu mu limamu malam sale tsabu ina kuma gaida kwamarar shehu sani da mai girma tsohon sanata suleiman usman hunkwi daga karshe ina gaida dukkan ɗaukacin shugabannin na ƙasassun najeriya da iyalai na baki ɗaya to na amina usman di shugaban mata makafi ta najeriya ina gaida ɗaukacin mallawa da kuma dukkan ƙungiyoyi na makafi guragu kurame zabiya da dukkan ƙungiyoyi har da na kutare yan uwana duk ina gaishe su ina gaida iyalan gidan malam usman mai foto allah ya ji kansa ya masa rama da kuma malama aisha ya kaka da shekarun fafe abuja najeriya allah ya kara zumunci da fatan kuma allah ya samu gama lafiya ba mu mazaje na kwarai waɗanda ba su da shi adala na ga malama juli ta fara daga bana hannu sabili da haka tilas mu ja birki nan yau ma ana bi mu bashin wata hira da baraka ta mana da eh. Eh, fitattun yan fina-finai to idan allah ya nuna mana eh, za mu kawo wannan hira amma yanzu a madadin baba ya koma ke yi alheri ke muku fata alheri da ko fata allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri <laughs> Allahu kai gayo sassanya zazzafa a wannan rayuwa. Kullum halin mun goda Ubangiji da ka azurta mu da wannan rayuwa. kadai dan adam ko akwai yawa bayan ka mu sai ki jinsin dan adam da yawa yake kabilan duniya da yawa suke mun gode wanda ba a bincike masanin komai duk inda yake mai umarni mu zauna lafiya Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. soyayya mai da hasaniya. suna zama inda so san babu hayaniya mai gida gidan ka ba hayaniya jinsi jinsi ƙabilu na zama inda so san babu kazaniya a samu a shaƙo a san sake har a yi aure da juna hakan yake rayuwa jin daɗin ina yake in babu so san ba zama lahiya.